Mati, ina mutumin nan na ɗazu. Tun da kika faɗi taron yin watsi kowa ya kama gaban shi ban san ina mutumin ya shiga ba. Shi kenan Mati, ba ka da gado a cikin dukiyar ubanka. Eh? Wane ne magana ki faɗa haka me faru? Mati, idan dai har wannan mutumin yana raye, to daidai da ƙwayar allura ba za ka gada ba daga cikin dukiyar mahaifinka. kowa lura fa kika kika ce kuma daga cikin dukiyar bana babu yadda za a haka haka ya babu yadda za a akwai al'amari babba wanda ba za ka taɓa ganewa ba mati ni dai ina son ka yi ƙoƙari duk inda mutumin nan yake inda muna raye ka nemo shi inda har yana cikin garin rumau sikin faɗa min dalilin da yasa kike so in je nemo wannan mutumin lokaci yayi da nake so ki faɗa min me a cikin zuciyanki game da ni wanda kike boye min baki so an sani faɗa maka ba shi da wani amfani idan har ka san abin da kake imati to ka gaggauta nemo mini malam barau duk inda yake to to kada ka tsawaita yawan magana kada ka tsawaita yawan tambaya kuma ka gaggauta nemo mini malam barau duk inda yake kawai san ni kake ne kar ka damu bai nisa ba mahaifiyarka ta ce ka nemo ni ko in na san duk yadda ko kana so ka ce ma ta ce ka nemo ni ba <laughs> tabbas ita ce ta ce nemo ka madalla malam barau wani tambaya nake so maka na jin me dalilin da yasa <laughs> mahaifiyata ta dage dole sai na nemo ka Mati kamar yadda gyatumarka ba ta gaya maka abin da ya sanya take son gani na ba ni ma ba za ka ji mutuwar sarki a bakina ba ka koma cin gun ka ta gaya maka amma dai abin da ya kamata ka sani dukiyarku da kai da mahaifiyarka baki ɗayanta tana hannuna so a yi maganar nan a gaban mati ba kai mati je ka je ka ina so kai nesa da nan wajen kai can ka fita duk wani da za a toya sai dai a toya ta a nan. babu inda zani babu inda zan ci a mati ka bi umarnin mahaifiyarka duk abin da za mu tattauna a gurin nan don amfanin kanka ne kuma domin rufin asirin ka a nan duniya kai mati na ce ka fita ka fita na ce maka farau ka faɗa mini me kake so ba na son ɓata lokaci ka faɗa min kawai me kake bukata yanzu rabin dukiyar da kuka gada ke da ɗanki idan har kina so asiri ya ci gaba da rabuwa. Kai? Ba ka da hankali, barau? Ta yaya za mu baka rabin abin da muka gada? Rabi, kina tunanin sirri bai kai hakan tsada ba ko? kafto da wuri amma da yana fatan yanzu za ka gaya min me yake faruwa mati idan har mahaifiyarka ce ta wurin kai ba da zaɓi tila na tallata maka hajas amma kashe barau muddin barau yana raye a duniyan nan kana ji na ko mati to da mu da gawa duk ɗaya muke ba mu da wani amfani a duniya kashe shi mace ba ba dole bane mati ba dole bane sai in har kana son gadon ubanka idan kuma baka son gadon babanka to kana iya barin barau ya rayu a duniya shi tabbas ina son gadon bana saboda shekara da shekaru abin da tsaya ina jira kenan kuma duk duniyar nan babu mahalucin da ya sai hana ni gaji gadon bana saboda barau ne kadai duk duniyar nan barau ne kadai yake da sirrin idan har kai kokari ka kashe barau to baka da sauran fargaba mati ya mutu an gama

na gode uwata allah ya saka miki da aljanna am ina fatan dai ba kowa a kusa da mu babu alamun motsi yaya batun maganar mu a inna ni da ke ba mi akan za mu fara maganar nan yanzu ba dole ne mu yi maganar nan baban gida don ita su kama garin nan don Allah kada wani ji inna kin ga duk ba wanda ya san da ita su sun ɗauka duk abin da kika faɗa musu gaskiya ne idan har muka bari suka san gaskiyar abin da ya kawo mu rimau to fa za mu yi rashi babba fa to yaushe za mu fara shirin abin da ya kawo mu ina so ne idan aka je aka ɗibo dukiyar da take sami idan suka raba ta kowa sa ya kwanta tunda na fuskanci su dukiya ce ta rufe musu ida, sai mu fara yin abin da ya kawo mu tunda dai mu ba dukiya ba ce ta kawo mu amma da ina fatan babu wanda ka gaya ko ban taɓa tunanin faɗarta ina kuma idan na faɗa ni riba ta Allah maka albarka amin da yaddar Allah sai mun samu abin da muka fito nema sai da safaɗa na. da yaddar Allah zan zama abin girmamawa nan ba da daɗewa ba insha Allah ni ne wa baba kai ne wanda zai damar da sarauta gidanmu baba kana nufin kai jinin sarauta ne babu shakka baban gidan jinin sarauta ne kakannina su ne wanda suka sari garinmu ma'ana su ne suka kafa garin namu kuma tun daga kan kakana na farko har ya zuwa kan mahaifina dukkaninsu malamai ne masu zurfin sani ta fuskar ilimin addini wannan ya sa sun mulki garinmu cikin salama da kuma adalci ni kaɗai ne na ke da yi karatu sai tsabar jaraban son kuɗi da Allah ya ɗora mu wani lokaci aka kawo farmaki na yaƙi garinmu aka tumɓuke kakana da kan gadon sarauta aka kashe shi daga lokacin mulki ya bar gidanmu amma har yanzu muna da wata shaida wacce idan muka fito da ita tabba za a san cewa mu ne masu garin kuma shaidan nan tana hannun mu. kamar yaya baba akwai ajiya wacce mahaifina ya binne wacce ita ce wannan shaidar amma kafin kakana ya rasu ya shaida wa mahaifina cewa a cikin dukkanin 'ya'ya da jikoki babu wanda zai da da martabar gidan nan namu har sai wanda ya yi ilimi mai zurfi kuma ya haddace wasu littattafai wanda ya bayyana mahaifin nawa mahaifina ya yi karatu daidai gwargwado amma bai iya haddace wa na littattafan ba da haka sarauta ta kasa fitowa daga wajensa ni kuma har yanzu in ban da fatiya da ƙurhuwar lahu babu abin da na sani shi yasa na ɗauki wani mataki na samun mai ilimi a cikin yayana wani irin mataki kenan baba na yi wani yaya da yawa don na san ba za a tare duka a lalace ba duk cikin yayana in ban da kai da sa'idu babu wani wanda hankali na ya kwanta da shi duba ka gani ka ce wani littattafan duk na ce wannan littattafan baba ai na jima da ce wannan littattafan baba alhamdulillah babu shakka kai ne baban gida karkare kunnen ka da kyau ka ji abin da zan gaya maka wannan ajiyar da mahaifina ya ɓoye a garin Rimau. Yanzu nan zan maka bayanin yadda za a yi ka tono ta ba tare da kowa ya sani ba. Amma lalle sai ka ba hankali kada ta faɗa hannun sarki ko ya ji labari. Domin babu shakka in ya sani to da kai da 'yan uwanka gaba ɗayanku kashe ku za a yi. Kisa! Kuma su waye 'yan uwan nawa? suna nan da yawa wasu su alma shashashai ne da kuma marasa hankali da kuma wani sakarai da yake ƙasar zazzau duk cikin 'ya'yana maza kai da sa'idu ne kawai ba barayi ba Mak lam barau. Malam barau. Malam barau. Malam, malam barau. Mara barau. Mara barau. Mara barau. Yara ma yaran toron giwa. Yara ki kyau. Yara kin tsada kyau. Ai kawai. Ai kawai. Da ban yi niyyar shiga sha'anin maganar rabon gadon ku ba. Wannan aiki ne na malamai. Ɗan sarki. Yara kin. Shi ya sa na wakiltar liman da wazirin Suje? tabbata an yi rabon nan lami lafiya kamar yadda addini ya tara gaskiya ne da sani gaskiya ne amma sai gashi maganganu sun yi yawa kullum za a zo a faɗa min cewa wata fitina takunno kai har zuwa yanzu da malam barau ya kawo min wannan labari malam barau ina so ka maimaita a gaban iyalin malam mudi duk abin da ya faru a bayan jama'a Malam Barau ka maimaita abin da ya faru a gaban jama'a. To, Allah baka nasara. Kamar da yadda ka sani ne, da ni, da marigayi Alhaji Mudi aminan juna ne. Mun taso tun muna yara ƙanana. Kuma mun fara kasuwanci da ni da Alhaji marigayi Alhaji Mudi tun muna samarin mu matasa. Ina zaki ce? Ranka daɗe. gida zan je cikina ne yake min kugi zauna babu inda zaki je ina kyauta san ke ce rabi ita ce ranka dade zaki zauna ko sai mun zauna da ki malam barau ci gaba da ka Allah baka nasara kamar yadda nace da ni da marigayi Alhaji Mudi muna tare aminan juna ne kuma mun fara kasuwanci da shi a wani ɗan ƙaramin ƙauye mai suna ƙazan shekaru da dama da suka wuce wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna tsinta a tunda masu kuɗi ba su san su ɗan kyauta wani gari ne ba dan isa da kuɗi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba wani gari ne ake kurɓa manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyaɗa zalla rayuwar wani attajiri na ɗauko rayuwar wani ke yau na <laughs> leko Ama ke na biyo rabu rabi wato a duniya na je garuruwa da dama kuma duk garuruwan da na je na samu arziki a cikin amma ban taɓa samun arzikin da na samu a irin nan garin kazan ba ka ce garin namu akwai albarka sosai ma kuwa sai dai wani abun mamaki ko duk abin da na kasa faɗuwa nake ban taɓa cirewa ba amma kuma ka ce ka samu arziki mai yawa eh ai abin da nake nufi a nan gurin shine haɗuwa da ke haɗuwa ta da ke ya fi komai arziki wato mudi kana son bani dariya wato rabi mu aje magana ban dariya akwai wani laifi guda ɗaya da kika taɓa yi ne ne fa rabi tun da muke da ke baki taɓa kai ziyara masauki na ba eh? eh a'a ka rufa min asiri ina ne ina zuwa masaukinka ai idan aka ganni a masaukinka shikenan na shiga bakin duniya ya da su yau don masoyiya ta ɗauko kafa ta kawo ziyara masaukin masoyinta laifi ta ki kawo ziyara ko da su ɗaya ne da kin ga yadda ake tarba wace irin tarba ta iya girki ne rabi kenan ban iya girki ba amma na iya gasa zabi sannan kuma na iya zuba nono a kwarya <laughs> Allah ko ki zo ne ki gani za sha mamaki ah, ah, ah, ina nan ki dauka ko dan baki da yana kuje tabbas neman lahira da daɗi da ta haɗi da kaifi to bari ku ji bari ku ji bari ku ji bari rana ta fito da zafi malam ta raba duniya da kuɗi a'a nasa sun ka zauna sun yi shawara ta zauna akan kawar da shi daga duniyar ko za su zauna akan dukiyarsa bukatunsa sun ka auna domin mutum ne shi ba dai isa da kuɗi

hankali na diya tashi na na dauka ba za ki zo ba ai kai ma ka san tunda na maka alƙawari zan zo gaskiya ne gaskiya ne na ji daɗi na ji daɗin wannan ziyarar da ke kamun domin ziyarar masoyi tana da matukan muhimmanci bismillah zo ki zauna shige ce a a haba biya za ki zauna a ƙasa to ina kake so in zauna amma ka san bai kamata in zauna a kan shimfiɗar ka ba tun da ni yi aure ba mene ne da ta so ki zauna ta so zama a kan shimfiɗa ta ba laifi ba ne haba rabi musamman mutumin da zai fuskanci wani abu mai daɗi ya ci a'a ke da zaki cika sassun zabi ai dila kina buƙatar nutsuwa eh da gaske kake ka gasa zabi <laughs> rabi ai ko ina ƙarya ba zan miki ƙarya ba eh eh matso ki ga yadda ake cin kasazzin zabi taho mudi kai mudi mudi wannan wanda irin rashin mutunci ne haka mudi ni ne barau to da alama abokin nan na mutuwa amma bari je in taro mutane kai kai ka je ka taro mutane ina nan dare na ban mutum me ina za ka je ka yi mutane yanzu dama dan rashin mutunci kana ji na ina ta bubbuga maka kofa shine kai buris da ni barau bacci ne mai mugun nauyi ya dauke ni kaina ban san lokacin da ya zo ba bacci a lokacin sallah azhar da ke dama sallah ai ba damun ka tai ba sai ka faɗa min wace wani ka shiga mun ɗaki ka shiga mun ɗaki me haka ikon Allah yau ga abin mamaki wai yanzu mudi har kai ne da hana ni shiga ɗakinka to wace waina kake toya da har ba ni dan uyi ma ni a ciki menene a ciki idan har baka banni na shiga ɗakin nan ba a radi sai na tara maka mutane haba amina yan tsakaninmu da kai sai kai mun haka haba ai ka nuna min ni ba aminin ka bane ba tunda har kake ɓoye min wani sirrin ka da Allah rabu ce a ciki rabu ka ya ke da kamar ziyara ta kawo min ka je in an jima sai ka dawo mun nan da daban shagen kaya amma ka isa dan duniya yanzu kai mu dai har sai da ka kawo yarinyar nan ɗakin ka daga buriya ka murya ka kaci da ka kaci ka dawo ko amma bari in ga maka wani abu guda daya kada ka sake mutanen gari su sani domin idan asirin ka ya tonu wallahi zaka sha dan banzan duka fa kuma kar ka faɗa kowa rabi hakuri tsorata sosai da kika ce mu haɗa nan wurin ban san dalili ba rabi akwai dalili babba kai ma ka san ba zan kira ka haka nan banza ba ba dai cas kai za su aure da ke ba ba zan auri ba babu wanda zai iya aure na a duniyar nan sai kai kuma ko da wani ya aure na tabbata zan fito gane inda kalamanki suke tafiya ba ka san yadda al'adar mu take duk mace da ta je gidan mijinta ba da cikakken budurcinta ba takan fuskanci wulakanci da tsana duk takan sha su wannan haka yake balantana kuma a ce ta je da juna biyu eh, eh? juna biyu juna biyu idan baka gane ba ina nufin ina da ciki wata ɗaya babu mai iya aure na a duniya na asiri mai lulluɓi sai kai wannan haka na bikin san ina da wani kuma ko da wannan ko babu wannan ni bai iya auren gini matsala ɗaya ce kawai iyaye su suke da damar su aure da su ga wanda suke so musan ya za a yi ba mahaifina bai ba da ni kowa ba tukunna ni ina ganin idan ka je ka same shi da maganar neman aure na ba zai hana ka ba kwantar da hankalin ki zan ci yanzu yanzu ba sai gobe insha Allah tashi tashi ku gura na tashi tashi tashi tashi kutana kutana ni ku wai ni wuri ya labarin rabu kuwa rabon Allah ya kai mu cikin satunan za a daura aure na da kamar ya wasu irin magana kake yi haka ne da gaske nake na je na samu mahaifinta mun yi magana da shi kuma na nemi aurenta ya amince mu amma baka sanar da ni ba wai mu wace irin fassara kake wa abotar mu ne wani abu ne faru shi sa ga na yi haka ya faru jiya rabu ta same ni ta tabbatar min cewa ciki ne da ita wannan shine dalilin da yasa ne mun zama karɓar matakin gaggawa domin ka al'amarin ya tasiri haba da Allah barau daga ni sai kai sai rabu ka san da wannan al'amari ina so ka saka a ranka ban so zuciyarka ta rike wannan zanci kwata-kwata ban so wata rana ma ka tuna shi in kai mun haka gama mun komai babu komai mudi aminci na tsakani na da kai ya wuce haka sirrin ka sirri na ne wai mun zali ba ka mana ruwan bane da Allah bari in je da Allah ne mun gode Allah hakika yau rabi burin ne ya cika so wannan so in ma akwai wani abu da yake da cikin zuciya ki ajiye shi gefe sani yanzu ni tsakanin da ke ma'aurata ne bayan aure abin da yake cikin kima yau ya sani da ni da ke ne kuma babu wanda isan abin da ya faru tsakanin na ke yanzu kana nufin babu wanda ya san abin da ya faru tsakanin mu kai sai mutum ɗaya tak kuma ina da tabbacin mutumin nan zai rike sirri na fiye da ma yanda zai rike ni da kai kai kuskure mu da bai kamata a ce wannan maganar ta shiga kunnen mu uku ba na faɗa miki ba ba zai taɓa bayyana sirri Allah ya sa amin wato rabu aure na da daɗi aure na da ni'ima kuma aure ne kaɗai yake sa mutum ya iya kusantar matarsa ba tare da fargaba ba baka tsoron baka tsoron Allah zai kama ka da laifi dukkanin wani abu baya saka cikin fargaba karki tona irin daɗin da nake ji a wannan lokaci na fi ka jin daɗin wannan rana Allah mu habaru mai sallah a cika za a ci zabo a ci zabo ko Ya dai? Ya na ganka haka? Rike ni. Kana tafiya haka kamar wanda kana dariya kai kadai kamar wanda aljanu suka taba. Kai yanzu na zama baba. Girma na ya tsaru ba irin ka bane yanzu. Rabu ta sauka ta samu ɗa namiji. Kai ma dalla. To ai bari in gaya maka girman ba kai kadai ya shafa ba. Eh. Hadda ni kawun yaro. Allah. Ah. <laughs> To kuma wani abun farin ciki. abin da za a ƙara gode wa Allah yau rabu ta cika wata goma a gidana sannan ta haihu tabbas kaga babu sauran zargi abin da ya riga ya faru ya wuce don haka sirri ya binne kansa da kansa ah, to in ma mai zargi zai zarginsa in aka ɗora bisa al'ada ai wata tara ne ake haihuwa kuma yarinyar nan ta cika wata tara a gidana sannan ta haihu <laughs> haka fa kuma kaga babu mai zargin da cewar da ciki aka daura muku aure wato barau babu wanda ya san sirri na sama da kai haka kuma babu wanda ya san inda na binne sirri na sai kai to kaga ko babu wanda ya isa ya tona shi sai kai din muri dan na tabbatar maka da cewar na ɗauki wannan alkawari zan yi nisa da inda ka binne sirrinka dan na manta da shi har abada ina za ka je barau zan tafi can kasashen yamma zan ci gaba da kasuwanci na idan allah ya sa mun sake haduwa da kai to shikenan amma ina mai tabbatar maka da cewar a yau zan bar garin kaza barau duk inda ka tsinci kanka ka riƙe min sirri na a zuciyarka babu komai allah ya sada mu da alheri na gode ina mai tabbatar maka da cewar har ka bar duniya ba za ka shaida da cin amana ba insha Allah nagode Allah ya kiyaye amma Allah ya tsare Allah ya raya Allah kuma Allah ya baka yawa rai har mudi ya bar doran duniyar nan baya son mati gashi mati babu abin da ke zuciyarsa sai dukiyar mudi wannan yaro ba yaron kirki ba ne bai da hali na gari wai ni Allah ya baka nasara ni wannan yaron jiya ya bi na har ɗaki na yana so ya halaka ni ka yi tsammanin yawon duniya da muka a banza muka yi shi na fi ƙarfinka daga kai har uwarka ni din nan da kuke ji da gani taɓa ni sai gayya ya isa ka ba na son sake jin muryan wani yayi magana a nan liman Allah ya taimake ka wace hanya za ka kullo wannan al'amar lalle maganar gadon gidan alhaji mudi akwai rikice-rikice a cikinsa amma ku sani addinin musulunci babu abin da ya fari komai a tsare yake na hukunci a cikin alkur'ani da hadisi da kuma ijita ma'ulwa wannan haka yake allah gafarta mana a alkur'ani suratun nisa'i aya ta goma sha ɗaya allah ta baraka wa ta'ala yana cewa yusikum lahu fi auladikum allah ya nemi ku umarni game da ku. ma'ana gado akwai gado tsakanin uba da 'ya'yansa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisansa ya gaya mana wasu mutane da ba za su taɓa yin gado ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce la yurisul muslim al kafira wala al kafir al muslim musulmi ba zai taɓa gadon kafiri ba kuma kafiri ba zai gaji musulmi ko da yanzu a ce mutum ya mutu ya bar ƴaƴayensa ƴaƴayen nasa akwai musulmi a ciki akwai kafi to kafirin ba zai taɓa gadarsa ba sannan shi kuma ɗan inda zai mutu to wannan uban musulmi ba zai taɓa gadansa ba kuma ba su kaɗai ba ma kawai har da ragowar dangi wannan haka yake allah gafarta mana. akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yarsul qatil shay'un fassara wannan hadisin shine mutumin da ya kashe magajin su to ba zai gaji shi ina so ka ƙara bayani sosai akan wannan karatun saboda kowa ya fahimta saurin me kake yi ai wannan bata shafe ku ana yin magana ne akan mutumin da ya kashe magajinsa ko allura ba zai gada a cikin kayan gadansa ba imamu malik radiyallahu ta'ala anhu tare da abu Hanifa tare da wani sashi na wasu malamai sun haɗu sun zarta akan cewa ɗan da aka haifa ta tafarkin zina ba zai yi dan don haka a cikin mazhaba ta imamu malik sai aka fitar da wasu haruffa da ake kiransa ishiqul laka rizqul Allah taimake ka a dazu mun karanta a kan mai ruwa ta dazu bangaren kisa ma'ana alƙatalu shi sa aka samu ishikin laka rezukun kisa sannan kuma akwai zaira a ciki ita ce zina to waɗanda suka fito a cikin wayannan haruffan ko karfan fana ba za su gada ba abin da mamaci ya mutu ya idan ku haka ne to sai dai kowa ya rasa dan ba zuba ido na kallo ana badali da dukiyar bana ni na kallo ba in kana kaunan ubanka mace kai gunda bakin ka mana sai ta shafi kowa ai ba ni kaɗai ba ne zan zuba ido ina kallo ana fatakar zuciyar uba na kada ka furta komai dan Allah dan annabi mati haba mati ni a matsayina na mahaifiyarka na amince maka ka faɗa ka faɗi duk abin da ifari mati ka faɗa ka tona duk abin da ifari ka faɗa idan ka bari za su yashe wannan dukiyar baban naku idan kuma suka yashe za mu zama 'yan kallo mu zama abin tausayi saboda haka ka faɗa ni na amince maka mun ba haka saboda ni na san kai ba laifinka bane in ma laifi ne ai da ni da babanka mu muke da laifin faɗi kowa ya ji Wai wace waina ake toyawa ne? Ko ko dai shegun suna da yawa ne? Kai Mati, ka faɗa mana abin da ka sani idan akwai abin da ba mu sani ba, gwara ka faɗa mana mu sani tun wuri. bai ta ku sani ba amma babu yadda gani dole sai na faɗa saboda kowa ya sani ko da ko za a kashe ni saboda ba ni kaɗai bane ba ni kaɗai bane ba da gadon ubanmu ba akwai wanda da yawan a cikin gurin ko da ba za su kai mati wai ya Allah na za su kashe ni dan abai daga zuwa karɓar gado ba shi ya faɗa rabi me faɗi faɗi mati ni ce mahaifiyarka ni na sa ka ka faɗa ka faɗa ka faɗa ka fasa kowa iji idan ka bari baka faɗa ba dukiyar da ƙwarshi. Da kuma uwarka rabu ba? Ku saurara, ku saurara. Kana da hujja? Ƙwarai ina da hujja saboda shaiduna gaba suna nan gurin. Rabanki da ɗakin nan aƙalla yau zai kai shekara goma. Lokaci ya yi da za mu haɗa kawunanmu tunda abin da ya raba kawunanmu yana dab da barin duniyar. Hmm, ta bawa kenan ke da rai ba a hannunki ike ba har kike cewa ya kusa barin duniya ai in kika yi wasa wannan da kike ganin kika yi wasa sai ki mutu ki bar shi yanzu shikenan idan ɗaya ya mutu shikenan ya mutu da gadon sa ko babu ko a cikin magana ki ta bawa wannan ai haka yake a rubuce amma ku gaskiya da mutum ya yi jiran banza idan mutum ya so ba ban gane ba rabi ai babu wanda ya san gawo fari to ki san wani abu ba halin da alhaji yake ciki a yanzu da shi da matacce duk ɗaya ne dan a cikin azaba yake kwana a cikin azaba yake wuni a cikin azaba yake tashi haka ne dan haka ya kamata mu taimaki alhaji kuma mu ma mu taimaki kanmu ta yaya kuma idan muka karasa alhaji na tabbatar ya samu abin da yake so kin ga mu kuma kowa sai ya rarraba ladan wahalarsa kowa ya kama gabansa kin zo da shawara mai kyau yar uwata duk lokacin da na shiga ɗakin ina ƙoƙarin danne shi in shaƙe shi amma ba zan iya ba ai ba za ki iya ba ta bawa yanzu ma ba sai kin tsaya kin ga mutuwarsa ba ga wasu kaɗai za ki gani domin 'ya'yanmu za mu saka su aiwatar da abin kin san maza 生病不在分数减。